الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta yi da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin a tafsaratu fi ulumil qur'an inda darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata ya dakata a daidai ƙarshen darasi na goma sha biyar bi ma'ana darasinmu da ya gabata shine darasi na sha biyar kenan yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ware harkon darasinmu na goma sha shida karatunmu ya dakata daidai shayi na talatin da biyu gabar da malam yake bayani akan hada alkur'ani a zamanin abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda bayan da Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suka zauna suka tattauna suka kai matsaya cewa abubakar siddiq shine halifa da zai gaji annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shi abubakar Allah ya ƙara mishi yadda ya sa wasu abubuwa manya guda biyu a gabansa shine yaƙar waɗanda suka yi ridda waɗanda suka fice daga cikin musulunci waɗanda a aka haɗu da su a ma'araka ta yamama kuma Allah ya ba da nasara aka kashe jagoransu musaila matulkar zab sannan abu na biyu haɗa alkur'ani saboda ganin abin da ya faru na zuwa wurin yaƙi a samu kariyar daga a kashe mahardata alƙur'ani gungu masu yawa sai Umar ɗan Hattab Allah ya ƙara masa yadda ya ji tsoron wannan al'amari sai bawa shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda shawara cewa to ina ganin wa a haɗa alƙur'ani wuri guda zai yi tun daga shi yanzu an ta wurin yaƙi an kashe gungun sahabbai mahaddata ƙur'ani to idan duk aka kashe waɗanda suka haddace alƙur'ani yau ina alƙur'ani amma kuma tare da cewa akwai shi rubuce akan kiraga da kuma akan ɓawa, da akan ƙanƙara, da sauran wuraren da aka rubuta shi to bayan nan dai shi abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya tattauna tattaunawa mai yawa tare da shi umar ɗan kaddab Allah ya ƙara masa yadda aka fahimci juna cewa za a haɗa alkur'ani sai ya zama na abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya aika zuwa ga zaidu ɗan sabi bayan ya yi shawara da umar akan a gayyato zaidu me yasa abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya yanke shawarar gayyato zaidu saboda yana daga cikin marubuta na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu daidai gabar da za mu tashi shine abubakar Allah ya ƙara mishi yadda ya aika zuwa ga zai zaidu kuma ya karɓa gayyata ga zaidu nan ya taho sai malam ya ce falamma hadara lokacin da zaid bin sabit ya zo عرض عليه أبو بكر bikirata Jam'il Qur'an. sai abubakar Allah ya ƙara masa yadda sai gitta ma zaidu fikira bi ma'ana fahimta da tunani na haɗa alƙur'ani a waje guda wa raha alaihi bayan ya gita mai wannan to kuma sai ya yi nema ga zaidu ayyata walla tanfidaha ce to zaidu ni dai na gitta ma wannan fikira ta haɗa alƙur'ani kuma na sa ka zama kai ajjagora wajen hada Alƙur'ani. me yasa abubakar Allah ya kara masa ya yi haka saboda ya san zaidu masani ne game da harka Alƙur'ani. saboda yana cikin marubuta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma gashi yana da harda harda mai ƙarfi tabbatacca fataraddada zaidun fi zalik lokacin da ya gidda zai da shawara shi abubakar Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗaya sai do sai ya yi bi ma'ana yana dibin kamar wani aiki ne wa wanda akwai bukata a yi nazari ya ɗan yi shakku wa naqasha aba bakrin wa umara fi hadhihi fikra da aka gitta mai bai ya karɓa ba sai ya tattauna da abubakar da umar Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗaya game da wannan fikira fama zala a fama zala bihi abubakrin abubakar Allah ya ƙara masa yadda bai gushe ba yana tare da zaidu suna tattaunawa hatta hatta hatta tanaqa bi sawabiha har sai da iqtana abi sawabiha shi zai ya ji ya gamsu da zama hada alqur'ani sawaba can da yana da tunanin kamar in an hada alqur'ani an yi laifi to amma sai gashi an tattauna game da wannan fikira tsakanin shi da abubakar da umar bai bushe ba yana tare da abubakar allah ya kara masa yadda har sai da ya gamsu cewa e na a haɗa alƙur'ani ɗin shi ma ya ga haka ya dace wa wajaba tanfidaha kuma ya zama wajibi a zartar da wannan ya dace a hada alqur'ani kuma ya dace a zartar da hada alqur'ani wa Sharafi dalika to yanzu tunda an samu haduwa tsakanin abubakar da umar da zaid bin sabit to shikenan sai ya shiga cikin wannan kenan za a fara aikin kenan wa kana yatasabbaru alquran ya kasance yana bibiyar alqur'ani wa yajma'uhu min al'asabi kuma yana hada alqur'ani daga nau'in bawa da aka yi rubutu wallahaf da kuma nau'i na kiraga da ƙanƙaru kamar da yadda bayani ya gabata cewa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu bayin Allah daga cikin sahabbai da ake ce ma kutabul wahayi wanda shi Zaid yana ciki waɗanda sun sha rubuta alkur'ani akan ƙanƙara, ko akan bawan dabino ko kan wata da sauran abubuwan da aka rubuta Alƙur'ani a rubutunsa ya kammala da wannan kenan sai zamana yana ƙoƙarin haɗa Alƙur'ani ta wannan hanya wasu durun rijal da kuma abinda mazaje suka haddace ma'ana mahaddata alkur'ani da suka yi hadda su ma ana amfani da suwa wa ya taharra shi zaid bin sabit da abubakar siddiq allah ya ƙara masa yadda ya jagorantar da shi ya zama shine jagora na hada alkur'ani yana yin hasashe ya taharra yana hasashen an yakuna jam'ahu mimma a mimma kutiba baina dai rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama hada alqur'ani nan na daga cikin abin da aka rubuta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya tabbatar idan an zo da rubutun da aka yi gaban annabi kuma annabi ya tabbatar to zai zai tabbatar da a rubuta yana cikin marubutan eh na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a rubuta wannan aya ku rubuta ta ko nan za a rubuta wannan sura ko nan ne matasar wannan sura kamar wada aka rubuta a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a taharriyan daƙiƙan yana yin hasashe hasashe mai zurfi hatta atamma jam'a har sai da ya kammala hada alƙur'ani shi zaid bin sabitin radiyallahu anhu wa arda fi suhufin a cikin takaddu yanzu a rubuta alƙur'ani ya zama gashi nan rubuce cikin takardu an ɗauke shi daga ƙanƙaru da ƙiraga da sauran ɓawa inda aka rubuta shi da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma kana zaidun kawai shi zaid bin sabit ya kasance ya tatabba'ul maktuba yana bibiyar abin da aka rubuta fi hadhihi al a cikin waɗannan abubuwa da aka yi rubutu a kansu ma'a hafazatil qur'an kullihi tare da dukkan mahaddata su ma ga su sun zo sun zauna su karanta waɗanda suka haddace alƙur'anin sai a diba a gani ga abin da sun ka karanta kuma haka yake to me yasa zaid bin sabit yi wannan mubalagatan don dai ya kai matuƙa fil labdi wajen tsari saboda tsarin rubuta Alƙur'ani ya zama zaid da aka ba jagoranci ya kai matuƙa bai raga wani abu da ana iya samun suka ko kuma wani shakku a cikinsa ba wa ziyadatan kuma don ɗai ƙari fil ihtiyas ga kewayewa ya aka rubuta alkur'ani ta hanyar yadda aka samu da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa an yi rubuce-rubuce a wasu wurare mabambanta sa'annan kuma an kiraye mahardata waɗanda sun yi karatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su karanta adiba sai ya zama ruwayar ta zama mutawatira ga gungun jama'a da suka yota wanda ta wuce a yi musu hatta ta kuna kitaba har sai da rubutun da aka yi ya kasance mu'azaratan lil yana mai karhawawa game da abin da aka haddata idan mai hadda ya yi karatu to sai a diba a gani abin ga da an rubuce ya ƙara ƙarfafa abin da mai hadda ya faɗi. Wa dalika a cikin wannan bayani, yarwil Buhari, Imamul Buhari, rahimahullahu ta'ala ya yi ruwaya, fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa na sahihul Buhari an bin Sabit daga dai shi Zaid ɗan Sabit radiyallahu anhu wa arda wanda shi aka ba wannan aiki ma'ana wanda abubakar ya jagorantar wurin hada alkur'ani a zamanin rayuwar shi abubakar siddiq yana khilafa ko yana khalifa annahu qala zaidu ya ce arsala ilayya abubakrin abubakar ya aika zuwa wurina wane na ya aika mini a ya aika shi Abu Bakrin arsala ilayya Abu Bakrin maqtala yamama Abubakar ya aiko min lokacin da aka haɗu aka gwabza da su waɗanga da suka yi ridda ‘yan banu Hanifa, ‘yan ƙabilan Musailam, waɗanda an gwabza yaƙi da suwa, sai Abubakar ya aika ma bin Sabit fa'iza umar ibn al-hattab indahu sai ga umar dan hattab a wurinsa faqala abu bakr radiyallahu an sai abu bakar allah ya kara masa yadda ya ce inna umara atani umar ya zo wurina yana faɗa ma zaid ka saurare ni zaidu ka jiya umar ya zo inda nake atani faqala ya zo ya ce mini innal qatala haƙiƙa kisa kadis tahsar qadis tahar yi yawa Yau, yamama ran da aka yi yakin yamama ma'ana an ka kisa yi tsanani an kashe gungun sahabbai masu yawa na mahaddata Alƙur'ani. shine qadis taharra yawmal yawmal yamama bi qurra'il qur'ani an yawaita kisa ga mahaddata alqur'ani a ran yakin yamama inji abubakar siddiq radiyallahu anhu wa arda yana ba zaid labari yace wa inni akhsha aka sha?" ni ina jin tsoron ay yastaharra ay kisa ya ƙara yawaita bil qurra'i ga makaranta alkur'ani bil mawaqin a wasu fagaigai kamar in an zo wani yaƙi nan gaba kenan fa yadhhabu kathirun min alqur'an sai a samu mai yawan Alƙur'ani ya tahi tunda ga waɗanda suka haɗa ci alqur'ani ana kashe su kuma ba a samu madadinsu ba waɗanda yake sun rike alƙur'ani wa inni ara abubakar siddiq allah ya ƙara masa yadda ya ce ma zaidu ni ina ganin ayyujma alƙur'an a haɗa alƙur'ani ya ce to ni ha na ga a haɗa alƙur'ani wuri guda ma'ana a rubuta shi a cikin takardu faƙultu li umar sai ni ce ma umar kaifa tafalu shay'an lam yaf'alu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a shi bai yace nice ma a Umar ya za ka yin abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi ba faqala Umar to nan ba Zaidu ba ma'ana shi Abubakar ya an sake maimaita abin da ya gabata ne lokacin da Umar ya gita mai wannan shawara yana ba zai labari shi abubakar ga wanda mun kai da umar nice mai ya za ka yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi ba faƙala umar sai umar ya ce ma'ana abubakar na ba da labari na abin da umar ya kwaɗi ya ce huwa wallahi khairun wallahi shi wannan al'amari alheri ne falam ya zal yuraji'ni bai gushe ba yana kwanko yana kwanko ma magana yana ce mini shi alhairi ne adda shara Allahu sadari li zalik sai da Allah ya bude kirjina yasa na fahimci ka. ni fahimci bayanin da Umar kayi alheri ne a hada alqur'ani wa ra'aytu fi zalika alladhi ra'a Umar sai ni dawo ni fahimci abinda Umar ya fahimta to yanzu zaidu ka ji tattaunawa da ta gudana tsakanin ni da Umar a lokacin da ya gitta mini magana haɗa alƙur'ani farko na kalli cewa yana yiwa ka zo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai shi ba kai ka aikata shi to yanzu abubakar Allah ya ƙara masa yadda shi da zai ya kammala bashi labari to sai na zaidu ya ce Kala zai sai zaidu ya ce, A ƙwala Abu Bakrin innaka rajulun sha zaidu na labari, na ba da labari, ya ce Abubakar ya ce ma shi zai innaka rajulun shabun kai mutum kake samari ko samrayi, aƙilun mai hankali, lanar lanattahimuka kuma mu ba mu ma'ana mun ɗauke ka adili ba wani abin tuhuma kake ba a wurin mu wa qad kunta hakika ka kasance taktubal wahyi kana rubuta wahayi li rasulillah Da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abubakar na faɗa ma Zaidu irin matsayin da Allah ya bashi hakika kai mutum ne samrayi mai hankali da ba mutumarka ka kasance kana rubuta wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatatabba alquran fatatabbi alqur'ana fajma'a to ka bibiyi qurani ma'ana yi biya ka bibiyi qurani ka hada shi wanga aikin da aka kamna ya zama kai a jagora ne in ji shi abubakar kenan Allah ya ƙara mishi yadda ya ce fa wallahi na rantse da Allah lau kallafu ne da za a ce sun kallafa mini a nakla jabalin bambare duci Minal Jibal, daga cikin duwatsu ma kana afqalu alayya bai kasance yana da nauyi garan ba a ce in yi in bambare wani duci daga cikin duwatsu na yi ganin sauƙi ne na yi ganin rashin nauyi ne mimma mara ne be daga abin gada abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya umarce ni da shi min jam'il qur'an na haɗa alqur'ani kenan yanzu nan mun fahimci zaidu yana koken aikin gana da wuya a ce mai ga wani duci can daga cikin duwatsu ka ta yi ka ɓamɓare shi ya yi ganin rashin wuyan wannan aiki bisa ga cewa ya haɗa alƙur'ani lissa saboda alƙur'ani magana ce ta Allah hmm? bai wani mutum guda daga cikin al'umma ya sa bakinsa ya kawo wani abu da ba Allah ya kwaɗe shi ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai abin da Allah ya ba da hikaya game da shi cikin alƙur'ani ko kuma an aiko shi ya da saƙo qultu sai nice kaifa taf'alani shay'an zaidu kenan ya fara yin magana yace kaifa taf'alani shai'an? da ƙaƙa za ku aikata wani abu lam yaf'alhu rasulullah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai aikata shi ba kenan yanzu shi Abubakar da Umar sun fahimta na haɗa alkur'ani yanzu zaidu shine na ukun da ake ma bayani ya gamsu kuma a jagorantar da shi akan aikin haɗa alkur'ani qala sai abubakar da umar suka ce huwa wallahi khairun wallahi haɗa alkur'ani alkhairi ne falam yazal abubakrin yuraji'ni hatta sharaha Allah sadari abubakar bai gushe ba yana kwanko mamin cewa in karbi wannan aiki na jagorancin hada alkur'ani sai da Allah ya yalwata kirjina ma'ana Allah ya buɗe zuciyata ni fahimci wannan lillazi sharaha la kamar wada Allah ya buɗe zuciya Abubakar ya fahimci haka lokacin da Umar ya zo ya kawo masa bayani Lillabe Sharharaun Sadarwar Habib Bakrin wa Umar wa Radiyyahu Anhuma. Abubakar bai bushe ba yana kwankomamin wannan magana. Sai da Allah ya buɗe zuciyata kamar wada ya buɗe zuciya Abubakar da Umar, Allah ya ƙara musu yadda sai da mana ni ma na fahimta. Sanzu zai, Allah ya ƙara musu yadda Bima na zai dumi ni Ya yadda. ya karbi aikin zai fara aikin hada alqur'ani fatatabba'atul qur'ana sai zai zaidi yace sai ni ci gaba da bibiyar alqur'ani ajma'ahu ina hada alqur'ani min al'asabi daga abin da ya shayi bawa wallahab da abin da ya shayi kabar da bino da sauran nau'ukan abubuwan da mun ka ambata kamar irin ƙanƙara da fata da sauran inda aka rubuta Alkur'ani. a wasu duri rijal da kuma abinda mazaje suka hardace a cikin zukata ina tara mahaddata in sa su karanta kuma in ɗauko abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu kai rubutu sai a yi ƙarana. wa wajadtu akhira surati tauba sai ni samu ƙarshen suratu tauba ma abi kuzaiman al-ansari da nisa mahaddata suka taru suka zauna suna karantawa shi wannan makaranci mahaddaci alqur'ani da ake ce ma abi kuzaima al-ansari da karatu sai ni ce to nan inda ka karanta shine ƙarshen suratul tauba lam ajidaha ma a gairi dukkan mahadisan da suka zo suna karatu ban sami wannan gare su ba sai gare shi ga ayat da ya sama laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir sura daga nan zuwa ƙarshen sura ce to wagga ayat da ka karanta ita a ƙarshen suratu tauba wanda ya nuna shi ma zai mahaddaci ne mai har da tabbatatta kuma mai niƙaƙƙa har da wanda yake mai kiyayewa kwarai bayan haka kuma yana yin muƙabala da abubuwan da aka rubuta ga suna ajiye bakanati suhuf inda abi bakrin lokacin da aka kammala rubuta alƙur'ani da shi abubakar ya bayar da umarni a zamaninsa wanda zai bin sabit ya jagoranta To sai takaddun da aka yi rubutu suka kasance a wurin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda hatta tawaffahu Allah har sai da Allah ya karɓi ransa suna nan a hannunsa thumma inda Umar sannan aka kai takaddun da aka rubuta a wurin Umar Dan Khattab bayan ya zama khalifa ma'ana takaddun alqur'ani da aka rubuta to da Umar aka kawo su wurinsa suna nan wuri ne fi hayati a cikin rayuwarsa da ran Umar suna nan ga hannu ne sun inda Hafsa sannan aka kawo su wurin Hamsa Hafsa bi ma'ana ta shi Umar binti Umar yar Umar inan shi ma bayan da Allah ya karɓe ransa gabanin a ɗauke su su koma hannun Usman رضي الله عنه وأرضاه فانت ترى كنا غني من هذا الحديث نوانا مغنى ان جمع القران شوى ترى قران أهداشي في مصحف واحد أشكين واتو littafi guda li awwal marra a كارو lokacin da aka wara shi kana fi ahadi abi bakrin idan ka dibi wannan labari na hada alqur'ani a cikin takardu ya zama gashi an hada shuri guda ya fara ne abin ya kasance a zamanin abi bakr radiyallahu an wa kana qabla zalika ya kasance gabanin haka gabanin abubakar ya yi umarni da haɗa alqur'ani bayan umar ya ba shi shawara mutafarraqa yana rarrabe ilhasabi, asabi wal lihafi wa gairiha yana nan a cikin bawa yana nan a cikin kiraga da kankara da sauran abubuwan da aka rubuta alkur'anin a kansa kamar kabar dabino wa ma da wasu abubuwan da ba wannan guda biyu da aka ambata ba a nan mimma kanu yaktubuna fihi na abinda marubuta Alƙur'ani. na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kasance suna yin rubutu a cikinsa wa kana mahfuzan fi sudurir rijal bayan haka kuma alqur'ani ya kasance abin kiyayewa a cikin zukatan mazaje ma'ana akwai gungun sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma haddata alqur'ani har da wadda take mai matana kuma wadda akwai e take mujawwada mm, wadda ta hada abubuwa masu girma tana dauke da atadabburu wa tafakkuru wa tabassuru wanda akwai lura akwai kula akwai fahimta na abinda suka haddace walamma sharaha zaidun fi jam'ihi lokacin da walamma shara'a zaidun fi jam'ihi lokacin da zaidu ya shiga a cikin hada alkur'ani in ita mada alamas da raini zaidu ya dogara akan wasu asallai guda biyu akwai tushen abubuwa guda biyu da shi zaid ya dogara gare su a lokacin wannan muhimma da abubakar siddiq radiyallahu anhu wa arda ya azami shi al'awwal asali na harko wanda zai dan sabit ya dogara gare shi akan hada alqur'ani wuri guda yayi aiki da ma na maktuban abinda ya kasance rubuce fi ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da yake gashi rubuce a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya yi aiki da shi shi ke nan. to bayan nan asani abu na biyu Mata na mafuzan. abin da ya kasance an hardace shi an tsare shi fi suduril huffaz a cikin zukata na mahaddata alqur'ani wa kana yatawassaqu fil ahab ya kasance yana amintuwa wajen karɓar wannan harda min al daga abin da aka rubuta idan ka karanta sai diba to ya gani wanda yake rubuce a abin yake gayata tawaffaq kai matuƙa wajen amincewa yana yin muƙabala da abin da yake rubuce ya gani haddaka haka din ne a ta ya tayaqqana har sai ya tabbatar da annahu mimma kutiba bayna dai rasulillah sallallahu alaihi wa sallam har sai ya tabbata cewa eh lalle wanga abin da kai to an ainihi rubuta shi gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa annahu mimma sabata kuma wannan yana daga cikin abin da yake ya tabbata fil ardatil akhira a cikin gittawar ƙarshe da aka yi kamar a lokacin da aka rubuta alƙur'anin aka kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi bai yi bayanin cewa an shahe wannan ba a gittawa ƙarshe ya tabbata eh haka ne wa annahu lam tansakh til lam tansakh ma shahe karanta wannan ayat da ka kawo ba wadda ka karanta ni zai sa ya gane haka ta hanyar gwadawa da abin da yake rubuce ajiye wanda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani dalika saboda haka ne lam yakun yaqbal shai'a, bai kasance yana karɓar wani abu ba Minal maktubi na abin da yake an riga ya an rubuta hatta a yashhad hatta yushida shahidani adalani sai ya nemi shaidun adilai guda biyu annahu kutiba amama rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wanga abu an rubuta shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya samu shaida tabbatatta ya dulla ala zalika yana dalili akan wannan na zama zaidu sika kuma mai ƙoƙarin tabbatar da gani ya haɗa aikin da abubakar ya bashi na haɗa alƙur'ani wuri guda bisa ga amana da aminci kamar wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ruwaito alƙur'anin daga Allah ko kuma kamar wada Jibril ya kawo saƙon alƙur'anin daga Lawul mahfuz zuwa ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam inda annabi ya horo da a rubuta shi. abin da ke dalili akan wannan ma a ibnu abi Dawud abinda dan abi Dawud ya rubu ya ruwaito bi kitabihi a cikin littafinsa al-masahib ya kawo a cikin littafin shi abi Dawud al-masahib min ɗariƙi Yahaya bini Abdurrahman bini hadib ya kawo wannan ruwaya kola sai ce, Kwadima Umar, Umar ya zo, faƙala, sai Umar ya ce, Man kana talaqqa min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shay'an min alquran bali ya atabe duk wanda ya kasance ya karbi wata ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya zo mana da ita ma'ana duk sahabin da annan lokacin da aya ta sauka an wadi a gabanai to ya zo da wannan wa kanu na dalika fi sun kasance suna rubuta wannan abin da za a rubuta na wahayin da ya sauko kamar aya ko sura da takardu wal alwah da alluna wal asab da sauran abin da ya shayi wato bawa ko ƙanƙara kamar dai da bayani ya kwankomo wa kana la min ahadin Shai'a. Umar ya kasance bai karɓar wani abu na ruwaya ta komi ga wani hatta yushhida ne. sai ya nemi shaidun shaidannu guda biyu waɗanda yake adilai don dai a tabbatar da lalle haka ne tunda dama gungun sahabai suna da yawa kuma ga shi ma sahabbai su da adda wanga shaidu a sahaba kulluhum udul sahabban manzon Allah gaba ɗaya adillai na babu wanda ba adili ba cikin su qala al-imam as-sahawi al-imam as-sahawi yace bi kitabihi a cikin littafinsa da ake ce ma jamalul qurra'i jamalul qurra'i wato ƙawar makaranta haka sunan shi littahin almuradu abin nuyi annahuma a ne. su waɗanga adilai guda biyu da za a kira za su yi shaidu ala anna zalika almaktubi a ala anna zalika almaktuba akan cewa wanga abu da aka rubuta wanda suka zo da shi kutiba an riga an rubuta shi bai ne dai rasulillah gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sun zo da wannan bayani su shaidannin cewa lalle wanga rubutu an yi shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma an gitta shi gittawa ta ƙarshe kuma bayanin shaye shi bai zo ba walam ya tamid zaidun alal hibzi wahda shi zaidu bin sabit Allah ya ƙara masa yadda bai dogara ba a kan harga. yana haɗa akan abubuwa guda biyu lokaci ko akwai saura kaɗan ko ta goma sha ta eh bari mu ida eh ta to yayi bari mu ida gaba ga ko to zalika qala fi akiri surati baraa saboda haka ne yace a ƙarshen suratu baraa ji lam ha! shi zai bin sabit bai same ta ba illa ma'a abi huzaima sai ga abu huzaima ai lam ha maktubatan illa ma'ahu bai same ta rubuce ba sai gare shi ma'ana ya karanto wanga wurin kuma gashi an gani rubuce ta abin da ya shahi rubutunsa Warkon bibiyar da ya yi bai gani ba amma da ya karanta sai ya zamana gashi ya gani dama yana mukarana akan abu biyu abin da an ka da ce da kuma abin da aka rubuta ma annahu kana ya hafa zuwa? tare da cewa shi zai duha ya har da ce ya sani amma bai dogara ga nahi sanin ba yana son sai ya ƙara wato tabbatarwa da kuma ƙarfafa abin da zai rubuta. Wa kana kathirun min sahaba ya kasance mafi yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hafazunaha sun kiyaye sun hardace nabu, sai dai shi Zaidu bin Sabit radiyallahu anhu wa arda yuridu yana nuhin ay yajma'a bainal hibzi wal kitaba abinda an manuwa sai, tai a yajma'a bainal hizzi wal kitaba ya hada tsakanin abinda an ka hardace da kuma abinda aka rubuta me yasa zaidu zai yi haka ziyadatan don dai ƙari bitawfiq ko bitawaffiq don wato amintar da abinda yake yi wa mubalagatan kuma don ɗaya a kai matuka? bil ihtiyadi Da kewayewa bisa ga wanga muhimma wanga wazifa wanga aiki da abubakar Allah ya ƙara musu yadda ya bashi wanda wannan ya nuna kenan daga nan za mu yi karatu mu gane cewa bai kamata mutum ya ɗauki kowane irin aiki mai sauƙi ba ga shi ma alƙur'ani na kuma ya san ƙur'anin ga sani kuma ga shi samari mai ƙarfin harga amma bai dogara da wannan ba sai da ya nemi taimako akan abubuwa guda biyu riba abin da aka rubuta a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da mahardata waɗanda ba shi ba suka hardata sannan bayan haka kuma ya biɗi shaidu na adilai guda biyu don tabbatar da wannan abin da aka karanta ko kuma abin da yake rubuce. insha wa ta'ala za mu iso da ɗan gwargwadon abin da ya sauƙaƙa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama da neman yarda Allah kuma Allah ya sa abin da muka karanta ya zame mana lura mai yawa abubuwan da ake bamu labari na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to babu makawa za su zama mana lura dama al-mu'minu mir'atun lil mu'min mumini madubin mumini na idan ka tsaya ka dibi aikin da zai da yi, to sai ka ga kai ko wane na ka iya yi. ga halin rayuwar mu ta yau wanda zai zama gudunmawa da niyyar ciyar da addinin musulunci gaba in Allah ya nuha darasin mu na gaba wanda shine darasi na goma sha bakwai za mu tashi a daidai shahi na talatin da hudu wurin da malam ya rubuta mumayyizatul jam'i fi ahadi abubakar abubuwan da ake bambancewa mumayyizat waɗanda suke bambanta muna abin da yake zaɓaɓɓun abubuwa na haɗa alƙur'ani a zamanin abubakar siddiq radiyallahu anhu wa arda subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk